sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi. Murtala Faruk sanyina ne tare da Hauwa Sharif da saura abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi yau Juma'a 22 ga watan Disamban shekara ta 2023. Bayan labaran duniya za ku ji cewa masu ruwa da tsakiya sha'anin ilimi a arewacin Najeriya na ci gaba da kokawa kan yadda yankin ke ci gaba da fuskantar koma baya ta bangaren ilimi. A cikin kashi miliyon daya da dari biyar da suke cika fom na jam every da ka aka samu dubu bakwai da suka samu admission kaga rabi ba samu kenan. A yayin da 'yan Najeriya suka dade suna dakon somawar aikin sabuwar matatar man dangote domin samun sauƙin matsalolin da tsadar man fetur ta haifar. murna na kokarin komawa ciki domin hukumomi sun ce ba za ta yi wani tasiri kan farashin man ba shi danyen mai a ina ya samo shi ko kuma a inda ya samo shi a nawa ya sayi idan ya sayi da arha to ba mamaki a samu sauki man da ya tace shugaban kasar jamhuriyar benin na nuna damuwa da tabarbarewar dangantaka da makwabtan kasashen da sojoji suka yi wa juyin mulki duk da yake ya bayyana matakin na soji da cewa san bai dace ba sannan za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli To amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da hantsi ga labaran mai karantawa hawa Sharif. Fadar White House ta sanar a jiya Alhamis cewa tana gudanar da shirye-shiryen samar da wani sabon ƙuduri ga Rasha da za a yi amfani da shi domin sakin ɗan jaridan nan Evan gashkovic da wani ba'amurke da ke ɗaure. mai magana da yan hukumar tsaron ƙasa john kirby ya shaida manema labarai cewa suna aiki tukuru domin ganin sun samar da wani kudurin da ka iya yin muhimmiyar nasara fada kremlin dai ta yi fatali da wani kudurin da aka gabatar mata a can baya tun a watan maris ne dai dan jaridar mujallar wall street garskovic ke tsare bisa tuhumar leƙen asiri zargin da shi da mujallar da yake ma aiki da gwamnatin amurka suka karyata daure garskovic da rashin ta yi ya fito da abin da ta kwashe shekaru tana yi na keta haddin 'yancin 'yan jarida ɗaya ba American paul whelan wanda tsohon sojin ruwan amurka ne an kama shi ne a moscow a shekarar 2018 wanda a yanzu yake zaman kaso na tsawon shekaru goma sha shida bisa zargin leƙen asiri zargin da shida gwamnatin amurkan suka ƙaryata. 'yan jam'iyyar republican da dama a faɗin amurka sun rika mai da martani cikin fushi kan wani hukuncin da ya samu rinjayen hudu da uku a babbar kotun kolin colorado da ta ayyana rashin cancantar tsohon shugaban amurka donald trump na kasancewa a jerin 'yan takarar zaben fidda gwani a jam'iyyar republican a zaben shekarar 2024 bisa dalilin samun shida hannu a kokarin sauya sakamakon zaben shugaban kasa na shekarar 2020 an dai rike hukuncin har zuwa lokacin ɗaukaka ƙara a kotun kolin amurka duk da dai hakan bai hana da dama daga 'yan jam'iyyar da suka hada da wasu abokan hamayyar na tsohon shugaban ƙasar a zaben fidda ba bayyana hukuncin a matsayin wani yunkurin kwace ma jam'iyyar ta republican tsaye da ɗan takarar shugaban ƙasar ta daga hannun masu kada ƙuri'a ta cewa kuma abu ne da ya saba wa tsarin demokuraɗiyya a yanzu dai ana kalubalantar cancantar trump a wasu jihohi sama da goma lamarin da shugaban jam'iyyar ta republican rona mcdaniel ta bayyana a kafasa da zamantar zamani ta x cewa katsalandan ne ga harkar zaɓe ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tunan ba da jimawa ba hawa za ta sake dawowa da labaran duniya kashi na biyu ba amma kafin nan masu ruwa da tsaki a sha'anin ilimi a arewacin najeriya suna ci gaba da kokawa kan yadda yankin yake ci gaba da fuskantar koma baya ta bangaren ilimi wakilin mu mustapha nasiru batsari na dauke da karin bayani ko baya ga matsalar rashin tsaro da ya yi matukar yin tasiri wajen samun koma bayan ilimin a yankin na arewacin najeriya A ɗaya gefen ma rashin samun gurbin yin karatu a manyan jami'o'in Najeriya na ci gaba da cima ɓangaren ilimin tuwo a ƙwarya. haka zalika su ma ɗalibai da ke neman guraben karatu a jami'o'in musamman a yankin arewacin najeriya na ci gaba da nuna damuwa akan wannan matsala janet sarki wata ɗaliba ce a jihar niger da ta kammala karatun sakandare tun a shekara ta 2017 amma har ya zuwa wannan lokaci bata samu gurbin karo karatu ba a jami'a yaran makaranta yanzu ga yana wuyar samun admission sosai wani kamar yanzu ga hakan gama na gama secondary school tun 2017 ga shi bana samun admission ko a arewa ko kudu na rubuta jam gaskiya ban samu admission ba to samar da jami'o'i mallakar jihohi na ɗaya daga cikin hanyoyin shawo kan wannan matsala idan har suka samu kulawar da ya kamata farfesa muhammad yakubu auna shine makaddashin shugaban sabuwar jami'ar ilimi ta injiniya abdulkadir kure mallakar gwamnatin jihar Niger ya ce sun shirya tsab domin ba da gudunmuwa da za ta taimaka wajen cika wannan wakeken gurbi. Saboda wannan jami'an ba mu yi ta don Naija kadai ba don arewa muka yi ta duk 'yan arewa da ke neman a kwarewa ga irin wannan koyarwa na malamai suna iya zuwa nan. To shugaban kwamitin gudanar da jami'ar ilimin ta jihar Naija Farfesa Muhammad Kuta Yahaya ya ce sun damu sosai da yadda rabin yaran da suke rubuta jarabawar neman shiga jami'a ba su samun gurbin karatun a jami'o'in musamman a yankin arewacin najeriya jam sun ce a cikin kashi miliyon daya da dari biyar da suke cika fom na jam every year da ka aka samu dubu bakwai da suka samu admission kaga rabi ba su samu kenan saboda babu wanda za a sa su a yanzu dai babbar fatar shine Mai doda cikakken zaman lafiya ta yadda za a kawar da duk wani kalubale da ke zama barazana a fannin ilimin musamman a yankin arewacin najeriya mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya gaida mustapha nasiru batsari Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma ga hawa ta dawo da kashi na biyu na labaran duniyar. Gwamnatin Somalia ta sanar da cewa wani harin makami ta sama da Amurkan ta kai a ranar 17 ga watan Disamba kusa da birnin Jilib ya kashe wani babban kwamandan al da ke da hannu a wasu hare-hare kan wasu rukunonin sojoji a Somalia da Kenya. gwamnatin ta faɗa cikin wata sanarwa cewa lamarin da ya kai ga kisan malin aiman sakamako ne na wani aikin haɗin gwiwa tsakanin dakarun tsaron somaliya da sojojin amurka ma'aikatar yaɗa labaran ƙasar ta somaliya ta faɗa a jiya alhamis cewa kisan kwamandan al-shabab ɗin tankar raba mugu da makami ne ga al'ummar somaliya rundunar sojin amurka da ke afirka africom ta tabbatar da cewa harin na ranar 17 ga watan disamba ya kashe wani mayakin al a kusa da birnin jilib ta kuma tabbatar da cewa ba a taba farar hula ba wata kungiyar sa ido ga 'yancin 'yan jarida ta faɗa a jiya alhamis cewa 'yan jarida na ji a jika a yakin da ake ci gaba da yi tsakanin isra'ila da dakarun hamas akalla 'yan jarida 68 sun rasa ransu tun bayan fara yakin na ran 7 ga watan oktoba an kashe 'yan jarida da dama a farkon makonni goma na soma yakin adadi mafi yawa da aka taba samu a wata ƙasa guda a shekara cewar kwamitin kare 'yancin 'yan jarida ko cpj tun a shekarar 1992 kungiyar mai kare 'yancin 'yan jarida da ke da mazauni a birnin new york ta fara bibiyar kisan da ake ma 'yan jarida mai kula da ayyukan kungiyar a yankin gabas ta tsakiya da arewacin afirka sharif mansur ya ce yakin da isra'ila ke yi a gaza shine mafi hadarin yanayi ga 'yan jarida da kungiyar ta taba gani abinda ya ce adadin ya tabbata baro-baro dakarun isra'ila sun kashe 'yan jarida da dama a cikin makonni goma fiye da duk wata rundunar soji ko wata kungiya a cikin shekara guda kacal. A gaida Hauwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A Najeriya shirye-shirye sun kankama domin somawar aikin babbar matatar man dangote da ke birnin Legas a watan Janairun sabuwar shekara. sai dai yayin da 'yan kasar suka daɗe suna dakon somawar aikin matatar man tare da fatar za ta kawo sa'ida ga matsalar kuncin rayuwa da ake fuskanta sanadiyar tashin farashin man fetur hukumomin kasar sun ce ba wani tasiri da matatar za ta yi kan farashin man a halin yanzu. ga rahoton baban gida jibril daga birnin na lagos shi da wannan katafaren matatan man fetur da aka gina a kan sun zurutun kuɗi har dala biliyan goma sha tara ya kara samun wasu gangunan ɗanyen man fetur har miliyan ɗaya makonni biyu bayan da ya samu wani ganga miliyan ɗaya na ɗanyen man fetur daga ƙasashen ƙetare gangunan ɗanyen man fetur ɗin da ya same su ne daga kamfanin haƙo man fetur na ƙasa da ƙasa da ake kira shell da kuma kamfanin matatan man fetur ta najeriya da ake kira nnpc ana nasarar zai fara sarrafa man fetur din ne daga watan janairu mai kamawa to sai dai sabanin yadda aka shirya tun farko cewa matatan man fetur din ta aliko dangote za ta sarrafa danyen man fetur yanzu za ta fara samar da man gas ne da man jiragen sama da kuma bakin mai da aka fi sani da AGO. Ga dai abin da Aliko Dangote ke bayyanawa a lokacin da aka kaddamar da wannan katafaren matatan man fetur din a farkon wannan shekara. alhaji aliko dangote ya ce a lokacin da matatan man fetur din zai fara aiki gadan-gadan zai taimaka wajen samar da man fetur a cikin gida da kuma kasashen afirka kai har ma dai da duniya baki daya to sai dai a yanda yan najeriya ke zumuɗin fara aikin katafaren matatan man fetur din ta dangote shugaban kamfanin matatan man fetur ta najeriya mai lekari ya bayyana cewa fara sarrafa man fetur a cikin gida ba zai taimaka wajen rage farashin man fetur din ba sabanin yadda 'yan najeriya suka zata to ko me hakan yake nufi kenan tambayar kenan da yawa dr dauda muhammad kwantagora wani masanin tattalin arziki da saka jari a najeriya to ina ganin kila a bisa wannan dalilin ne ya danganta shi danyen mai a ina ya samo shi ko kuma a inda ya samo shi a nawa ya sayi idan ya sayi da arha to ba mamaki a samu sauƙin man da ya tace idan kuma ya sayi da tsada to kaga tsadan da kuma wasu kuɗaɗe na ma'adinai yi da kamar yadda muka bayani dole zai kara su a cikin farashin shi da zai sayar kaga su kuma yadda za su saye su ma sai sun dora nasu riba to wannan kenan amma dai muna sa rai din ita gwamnati mai yiwuwa idan ta so a samu sauki za ta iya shiga wani yarjejeniya da shi kamfanin na ganin cewa mai yiwuwa ta sayan mashi da danyen mai din cikin rahusa tare da yakinin cewa shi kuma in ya sarrafa shi shi kuma zai sayan ma musamman mutanen ƙasa ko kuma dillalai na nan Najeriya a sayan masu cikin rahusa su kuma su sayar ma a gidaje mai cikin rahusa kaga masu saye su ma za su samu sauki yanzu da fatan yan najeriya shine ganin yadda wannan matatan man fetur da ake wa kirari da mafi girma a nahiyar afirka kuma duniya baki daya za ta samar da ayyukan yi ga matasa babangiji firin murai amurka daga lagos bari kuma mu nufi kasar jamhuriyar benin inda shugaban kasar patrice talon ya bayyana bacin rai akan tabarbarewar alaƙa tsakanin ƙasarsa da makwabtan ƙasashe da suka fada ƙarƙashin mulkin soja ta hanyar juyin mulki shugaban wanda ke jawabin bankwana da sabuwar shekara ta 2023 ya ce shi da kurorinsa na kasashen yammacin afirka sun kakaba takunkumi ga waɗannan ƙasashen ne ba don son ransu ba sai dai domin kare demokuraɗiyya da mutunta ƙa'idodin da dukkan ƙasashen yankin suka rattaba wa hannu. wakilin muryar amurka a yamai sulaimu barma na dauke da karin bayani shugaba patrice talon da ke jawabi a zauren majalisar dokokin jamhuriyar benin a ranar laraba 20 ga watan disamba ya jaddada matsayin kasar dangane da matakin ladabtarwar da duniya ta dauka akan kasashen da soja suka yi juyin mulki la prise du pouvoir par les armes doit être par tout démocrate convaincu ya ce ɗare karagar mulki da ƙarfin bindiga abu ne da ya zama wajibi kowane cikakken ɗan demokuraɗiyya ya yi tur da faruwarsa yin haka abu ne da yake da tabbacin ya yi daidai da manufofin ƙasarsa haka kuma abu ne da ya yi daidai da tsarin ƙasashen yanki da na nahiya da ma ƙasashen duniya baki ɗaya ya kuma ƙara da cewa benin bata so ba bata kuma taɓa fatan takunkumin da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka ƙaƙa ba. zai haddasa matsatsin rayuwar yau da kullum a wajen al'umma wannan ne ya sa ƙasarsa a sirce ta sha aika sakonni zuwa waɗannan ƙasashe 'yan uwa musamman ƙasar nijar domin a cewarsa ya yi imani akwai lokacin a yi allah wadai akwai lokacin tursasawa akwai kuma lokacin yin bita a kuma yi na'am un temps pour exiger et un temps pour faire point shugaban jamhuriyar benin wanda ya bayyana bukatar ganin hulɗa ta dawo kamar da tsakanin ƙasarsa da ƙasashe makwabta inda soja suka yi juyin mulki musamman niger ya kara da cewa akwai alamar kau da kai daga bangaren hukumomin mulkin sojan wannan ƙasa ganin yadda har yanzu suke ci gaba da yin burusu da matsayin ƙasashen duniya dangane da wannan dabbarwa abin nufi magana ta rage daga gare su in ji shi que la balle est bien dans le camp des autorités de fait. Kawo yanzu ba wani martani daga bangaren mahukuntan niger dangane da kalaman shugaba Patrice Talon. Samun dangantaka a tsakanin hukumomin jamhuriyar Benin da na jamhuriyar niger matsala ce da ta samo tushe daga takunkumin da ECOWAS ta kakaba a washe garin juyin mulkin 26 ga watan Yuli. sai kuma uwa uba batun harin da kungiyar ta yi barazanar amfani da shi don mayar da hambararren shugaban kasa kan kujerarsa matakin da anan cikin gida jama'a ke zargin benin da yin gaba-gaba wajen ganin ya tabbata kuma dukkan wannan kace na ce na wakana ne a wani lokacin da kasashen biyu ke shirin kaddamar da ayyukan bututun man niger benin a watan gobe sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to madalla masu saurare kafin mu ci gaba a shakata da wannan wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma 16, 25 da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da da 200.5. Baya ga haka a da yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. barka da hantsin wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen hausa na muryar amurka tare da ni aisha mu'azu masu iya magana da yakan ce tuna baya roƙo yau ma shirin yanayi da muhalli zai ci gaba da bita ne akan wasu mahimman batutuwan da muka yi nazari a kansu cikin wannan shekarar mai ban kwana A ranar 11 ga watan Agusta, shirin ya yi duba akan asusun kuɗin diyar da aka tanadar don yaƙi da matsalolin sauyin yanayi wato Climate Green Funds da kuma batun kafa rundunar adalci don yaƙi da sauyin yanayi wato Climate Justice. A yau shirin yanayi da muhalli ya karbi bakuncin Farfesa Adamu Idris Tanko wanda ya yi bayani a game da tsarin yadda ake baiwa kasashe kudaden inganta harkokin sauyin yanayi wato Climate Fund wanda 'yan raji suke ganin cewa ba a kyautawa kasashe masu ƙananan ƙarfi. wannan al'amari na canjin yanayi musamman yadda manyan kasashen duniya suke ba da abin da waɗansu suke gani kamar tallafi ne a fahimci yadda ake kuɗaɗe da ake tarawa gaskiya sai an bibi me ya faru tun tun asali asali dai a fahimci cewa wannan gaskiya ba tallafi ba ne abin da ake tarawa ko kuma ake bayarwa ake sawa a cikin wannan asusu yana da nau'i wannan zai zama kamar a ce ana biyan diyya ne dalilinsa kuma shine su su manyan kasashe na duniya musamman masu masana'antu na duniya a fahimtar kowa a duniya su ne gaskiya suke gurɓata yanayi su ne suke dumama yanayi wannan alhaki na yadda za a gyara harkar dumamar yanayi gaskiya a kansu yake to wannan shine fahimta da duniya ta yi domin idan ka kalli kasashe namu na afirka za ka ga tabbas ba mu da wani abin da za a ce muna da laifi akan yadda ake fitar da hayaki mai guba wanda yake lalata yanayi to wannan shi yasa sai aka yi yarjejeniya cewa su wa'annan manyan kasashe na duniya su rika diya kamar diya ƙananan kasashe su rika tallafawa su ma suna amfani da wa'annan kuɗaɗe na yadda kowa zai zama na cewa yana yi kai da kake da alhaki ka biya mu kuma da bamu da alhaki idan ka biya mu sai mu yi kokari mu wannan shine tsari da duniya gaba ɗaya ta ɗauka. Shi kuma Umar Sale an ka haɗin kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya bayani yayi a game da wani taro da aka yi a Najeriya inda aka kaddamar da rundunar adalci kan yadda ake kula da sauyin yanayi wato climate justice. ba sabon abu ne a duniya ba wannan haɗakar ta ƙungiyoyi masu zaman kansu da ake kira climate justice tsari ne wanda duk duniya daman kusan kowane manya-manyan kasashe suna da wa'annan kudurori wanda su 'yan kungiyoyi ne suke da alhakin wannan wanda baya huce wasu abubuwa ko a amurka da kudurori haka guda goma musamman na cewar a daina tafasa ko dumama ita duniyar baki ɗayanta a yi yanda za a yi a kula da su wa'anda idan matsalolin nan sun nau'in mutane masu rauni wa'anda yawanci mutanen ƙauyuka ne da kuma ƙasashe masu tasowa da kuma akan duba cewar shin wannan tsari da ake cewa za a rinka samun makamashi a wanda baya gurɓata muhalli to ta yaya za a yi wannan canjin ba tare da kuma mutane a farar ɗaya sun rasa ayyukan yi ba tare da an kula da hakkin su ba tukuna. Dr. Salamatu Jidda Fada kwararriya ce mai bincike akan al'amuran da suke tasiri akan shirin kauracewa amfani da makamashi mara tsafta zuwa mai tsafta musamman ma a Najeriya kuma da shaida cewa wannan yunkuri zai shafi mata da ma'aikata. abin da muka tashi wa yi shine mu duba situation namu na Najeriya. So aiki ne na karban data bayanai a key areas na ma'aikata na mhm. Najeriya don mu duba wanda wannan transition din zai yi tafi su sosai. To, data da muka karba ya nuna cewa lallai wannan transition din zai tafi mata, zai shafi ma'aikata sosai da yawansu za su rasa aikinsu in ba dai an sake goya musu wasu sana'o'i ba. Amma mutane kan fiye da rabi za su wahala za su kuma rasa ayyukan da suke yi yanzu wani abu da yake da amfani da zamu faɗa shi ne yanzu yadda mutane suke ma'aikata a Najeriya ba su da social safeguard ba su da abin da za su yi kamar fallback babu insurance wahala za su yi sosai iyalinsu kuma wanda suke depending on them su ma za su wahala sosai so kuma a kan shi panel guda biyu sun zauna sun yi bita a kai don a samu mafita kuma mun tabbatar da ya taimaka ma bita da aka yi. To a ranar 31 ga watan Maris kuma, shirin yanayi ya yi nazari akan mahaukaciyar guguwar iskar Freddy wacce ta kafa tarihi na tsawon lokacin da ta ɗauka tana katantanwa da ta afka gabashin Afirka. A nasa bangaren kuma, Dr. Murtala Muhammad Uba na Jami'ar Bayero da ke Kano a Najeriya ya yi tsokaci ne a game da mahaukaciyar guguwar iskar Freddy da ta afka yankin gabashin Afirka. wacce ta yi sanadiyar raba mutane da muhallansu asarar dukiyoyi da ma rayukan jama'a sama da ɗari uku. Dangane da ita wannan mahaukaciyar guguwa ta Freddy tana cikin nau'o'in guguwa da ake kira da tropical cyclone. Nau'i ne na guguwa da ake samu a yankuna masu zafi na duniya. In wannan guguwa akan ba ta suna mabambanta dangane da inda ta faru ma'ana akan same ta daga manyan tekuna na duniya da gaba na nahiyoyi daban-daban da haka wani lokaci za mu ji an ce waccan ita ce hurricane waccan ita ce tornadoes da makamantansu dukkaninsu nau'o'i ne na wannan guguwa da ake samu a yankuna masu zafi wato tropical cyclone kafin guguwa ta kasance ta shiga cikin nau'in tropical cyclone ba dole ta kasance saurinta ya kai kilomita 63 a kowane awa sannan kuma sai ya kasance guguwa za ta ɗauki mafi karanci tsawon awa shida ana irin wannan mahaukaciyar guguwa sannan kuma ɗuminta ya kai ashirin da shida a maaunin celsius ita wannan Freddy da aka samu tana afkuwa ne a kudu maso gabas na afirka musamman ƙasashen malawi madagascar da mozambique irin wannan guguwa wacce take mai ƙarfi wacce take ɗauke da ruwa da tsawa kuma kuma tana tafiya ne tana katantanwa to duk lokacin da take irin wannan takan daga rufi na gini ta rusa wasu wurare mai sauraro iya abin da lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin na wannan makon sai kuma idan an tara da mu zuwa makon gobe idan allah mai kowa mai komai ya raya mu yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma ɗokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ne aisha ma'azu ke mana fatar alkhairi da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice fadar white house ta sanar a jiya alhamis cewa tana gudanar da shirye-shiryen samar da wani sabon ƙuduri ga rasha da za a yi amfani da shi domin sakin ɗan jaridan nan evan gashkovic da wani ba'amurke da ke daure mai magana da yan hukumar tsaron kasa john kirby ya shaida manema labarai cewa suna aiki tukuru domin ganin sun samar da wani kudirin da ka iya yin muhimmiyar nasara fada kremlin dai ta yi fatali da wani kudirin da aka gabatar mata a can baya 'yan jam'iyyar republican da dama a fadin amurka sun rika mai da martani cikin fushi kan wani hukuncin da ya samu rinjayen hudu da uku a babbar kotun kolin colorado da ta ayyana rashin cancantar tsohon shugaban amurka donald trump na kasancewa a jerin 'yan takarar zaben fidda gwani a jam'iyyar republican a zaben shekarar 2024 bisa dalilin samun shida hannu a kokarin sauya sakamakon zaben shugaban kasa na shekarar 2020 an dai rike hukuncin har zuwa lokacin ɗaukaka ƙara a kotun kolin amurka gwamnatin samariya ta sanar da cewa wani harin makami ta sama da amurkan ta kai a ranar 17 ga watan disamba kusa da birnin jilib ya kashe wani babban kwamandan al da ke da hannu a wasu hare-hare kan wasu rukunonin sojoji a samaliya da kenya gwamnatin ta faɗa cikin wata sanarwa cewa lamarin da ya kai ga kisan malin aiman. sakamako ne na wani aikin haɗin gwiwa tsakanin dakarun tsaron samaliya da sojojin amurka wata kungiyar sa ido ga 'yancin 'yan jarida ta faɗa a jiya alhamis cewa 'yan jarida na ji a jika a yakin da ake ci gaba da yi tsakanin isra'ila da dakarun hamas akalla 'yan jarida 68 sun rasa ransu tun bayan fara yakin na ran 7 ga watan oktoba an kashe 'yan jarida da dama a farkon makonni goma na soma yakin adadi mafi yawa da aka taba samu a wata ƙasa guda a shekara cewar kwamitin kare 'yancin 'yan jarida ko cpj tun a shekarar 1992 kungiyar mai kare 'yancin 'yan jarida da ke da mazauni a birnin new york ta fara bibiyar kisan da ake ma 'yan jarida. Masu saurare a nan kuma muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai can an jima da karfe hudu na yamma a agogon Najeriya za a je mu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Hawa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abo da ya tsara shirin ya bada umarni har ma da injiniyan mu na yanzu. Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi. ma'asalamu.